zai ana da zaki dauko kanki ki kawo ta inda kike zaune ba ki kula da ita Allah ya kula da mu gaba daya ci da mu ya tuwatar da mu ya kuma kula da mu duka gaba daya abin da muke nema amma kai ma ki zauna amma kai ka cikin mun ki haka da duniya ya kwaso ta duniya bai sana biyar da ki zai dai kari ne ba wa ita kawai da abin da zaka goma zaka zakan ta yi shi ba to shi za ki rawo shi saboda na san ki wajen aura ta gani hmm. wani mataki kike ganin za mu dauka akan matan nan domin duk da za mu yi mu ga mun da ita shi ya kamata mu yi me ya shawar an yi kaga kaga wannan mata da alhaji ya da ko ya duniya ba ce wannan na jin tsoron ta kuma in ba a yi sa sai dai maganin mu ka san abin da ya sa nake fara maka haka fuskan matan nan sosai za ka duba da idan ta ka san ta duniya kama ka ci uban yawo a duniyan ci ta bakar mahal ka baiwa kayya wata amini na ji ita to yanzu za mu dawo da ita mu bawa ni wannan hadiya kagare wacce za mu yi wa hajji halima sai ta ne. da ta kare ta ta tafi gani kuma ka duba ta sosai ka gani munafikan mace ce ko za su zance ba za su munaci ba mu ga yan uwan sarki ne yo duk duniya ina da ba ta da ta dawo wannan gaskiya amma sai shi aiki ya duka tiya dan kaka da masa ana juyawa ta da shi kenan sai kuma ya na ka dawo ko ta fita ko ita ma wallahi sai kai ba ga to abu abdullahi na yi shawarci amma za a yi a wuce saboda ka yi abin da za a yi magana na yi da magana mu wulla ko kuma maga mu faru da wallahi waɗannan ba tsakani da Allah ke kallon shi ma sai ta yanzu bai gane ba idan mara ta zo ta masa bari ta karkaba masa da yawa tafiya ta ta dinka eh ya ga da duk Amira Amina! Ah, wai yanzu kiran da na yi har sau biyu na ji shuru. Karance-karancen na ake ke ne irin na wannan littattafan labarun ko kuwa a halarin kike karanta na da biya miki. Eh. Wato Amira, zamani ya kai zamani. Na kirawo ki ne jaddada miki irin halin da muka samu kanmu a halin yanzu irin wannan zamani na 'yan mata da suke yawo a gari na mugayen shiga da suke yi shiga wanda kowa ganta ka san tare da shaidan take kamata ya amira kin mallaki hankalinki kin zama kin kawo munzalin aure kar ya zama kin yi irin wannan mugun halin to baba insha Allah ba zan yi kuma zan yi aiki da irin tafiyar da kai yan mata da nake gani suna irin wannan shiga ta banza raina yana ɓaci akwai wani hali ma da 'yan mata suke wanda ni na gani su saka mugayen kayan a cikin jaka su fita waje a ido dai kowa ya gani sun shiga sun shiga mai kyau sun fita sai sun je waje su shiga su sa wannan mugayen kayayyakin su dinga yawo a gani. wanda daga ganin su an san ba daga gidan iyayensu suka fito da wannan kayan ba dan Allah a amira karke haka insha Allah saboda zamani ya zo ko baka yi ba ma sai a bige ka ai da wannan muguwar kalma cewa ai dan iska ne wannan sai Allah ne zai fidda kai ko da an yi miki wannan karki damu ke kin san cewa ba halinki ne kuma ke kin san cewa in mutum ya miki abin da ba ki kika yi ba Allah ne zai saka miki ya zama yarinya ta gari dan Allah Samira Allah miki albarka Allah ya saki gama da duniya lafiya kin je Allah tsare mu da sharrin masu sharri hmm. ya wallahi haka ba zai ba ki bari idan wanda ya zo da sai ki zo ki doki yarinya sai da kika ga yadda da wani kin kina sai ɗan kika kasa zama kirki a biki wallahi ba ki sai ki tafi da ita ba haka kawai wanda ba na sani ki zo kin kin ta sanu kin doki yarinya wallahi ba ki zama haka wanda ya dawo na ga ba kenan eh eh ke saurara ki ina jinki ke kuma wace ce ko ka ikirin siya na ne ne da ta kisa ina wannan hakiki cewa me kika ajiye a cikin gidan nan dole ba ki haifa ba ni na haifa a bata ne annan gidan ki kuka kame Haba ha ba haba da ku ha ba me ne a cikin gidan naku ina ba zama a cikin gidan naku zai ai ba ki ce in zauna a rike hanya ke ba ki da kai ke ma kuma ki da kai dan da ke wa mace ilimi wannan wannan riga

Zai agogon ki bane, je ki nemi gwaggon ki. Allah idan wa kai sai ya maka da kafa da kare kuma na da mako ya tashi na يكون مسألة أو يكون كما لما يوجه هذه الميزة يقول لك أنت بالذات لنا قبلت وقلت ولا أملك wannan matsala da ka zarta duniya ba ba abin da ya faru ne ya zama wanda kika ka kama da abu ai ba abin ya ne a gurin kuma ban san ne ni da na Allah ba ba tare da Allah da eh? sai ku ta ku ce da ni da kake ba selalu dah aku dah dari dalam perasaan aku dah kita lepas. Walau saya bukan aku selalu ini kena nanti lah orang yang siapa yang aku cuma kalau ada lagi mah sama tu ini lah. Nak mana Allah kira karena Allah itu yang mesti semua dah aku dah tak tahu ini lah. Tuhan akan mengolah yang berat ini. Pagi itu aku sedang di mana nak kena. Aku, aku kan aku tak mahu kau nak. da bara ni na son zuwa maka yaya kai abin da wani ke yi jama'a gari daga kuma ce ba jama'a gari na da kuma sanin cewa matan nan ba dan Allah kake zama da cikin auren da ba domin abin nan ne mu da su jin jin abin da ke da kai ma an yi ba ina da kuma yin da kuma nan da ka fi jin kada akwai haramci ka auku kuma da zai mutum da haramci kuma ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba akwai inda labarin shi da suka da kuma da ba ta ta ana wasu hausa ta ta ayi ko da yin wani abu da kawo ƙarfin kwayar tsari da kuma kashi ta da bakin ciki da wani abu da a wani da shi ba wani da ba Yeah. ليه؟ Thank you. 我感觉我老公，他应该，哎，我感觉我感受，就是我，越感觉。 ko da su da yawa a kai abin da ke yi ba haka suka su ni a bakin da yake a kowane lokaci a yanzu akan yi wacce ba da ba mu ba ta taɓa wani maganin da zai yi taɓa cewa duk in sa in kawai duk kowane ɗan uwana a kamata na nuna cewa akwai fifiko tsakanin shi na da ta zai gaba ita samu ba ta aure ba ta ba ta aure ba ta aure abin da ta kun ke dama irin ce ce ta duk zaman da da da da da da wannan yi sa hankali da kyau har da shi cewa idan akwai wani abu wanda zai kawo wannan ko kawo abu na kafin da su sun yi ma da kuma al'adun za ku yi a cikin yi ba da cewa agwalin nan da ban jiran nan ba hanyar kana ne ka ku da ina na a cikin gidan nan. Ko da abin da a gidan nan da suka fara eh, na dora ba kuma ku saki da hankalin akan ka in kun ga akwai wani abin banna ko wani abin da bai ba ba faɗi maka magana a ce cibi ya zama gari yanzu da kuma ranar da zai yi su tarka da shi fara kalle ki. Nan tsaro da shi, nan tsaro da shi ya zama zuwa. Dole ne mu yi magana, wani ya rashin da ake ce ne, yin yi magana, irin wannan abubuwan. Idan ne magana ba a zuwa ana magana akan magana cikin kowa a

suna nan a ƙasa yadda su wani suna ne kai ma kun koyi nauyi ne aka rage yawon nauyi aka rage ya za ki an zuba ne kai mai kamar su ba a da ba a ya sa an san a gida na fita a zaune da su ko wannan mafi ya taɓa rage su yi tsoron ba ba su zaune nan ba sai ka tilasta ta da fito da mutu. Jama'a yi masa aure a mutu.

karki da mu zan yi magana da magabata ba kuma insha Allah za ka kanku ka gina za daɗi domin duk mahaifin da kika ga yana da ɗa da kan yi da aure sun yi daga ya yi da shi ya hada da an ce da shi mun yi da gobe da shi ke abu ta da da que Thank you. gaskiya shola lalla ban gaskiya mun shi ko balan duniya shi ne mutan kwanciya kan kan ke za ki tambaya ko da ki ce kai wata a zuciya ni kan sai na mai godiya ta ki godiya Thank you. Samsung Palacio. ko na kirke ba mu gunta na kisan soyayya ba mu gunta ko ne kike so zanyo tun na gasta ko gari na ne zan ba ki kan ki gunta ko ne zan hutu mi yau na gunta soyayya sai an karanta na hatta ma da ni da ke soyayya iye Yeah. Four. batan kauna ko ba mugunta na yi jinjina masu ya ke ta so iyo Masoyiya ke ta so ina tabbatar miki da ba za ki koma gidan wancan matsiya kin sha abin da nake miki kuma ina so in miki sanin wata magana da dama kin sani za a yi mun goyi wata rana akan zaman da kike a gidansa za a yi mun goyi to amma ki sani maganar aure da ne miki tabbatar kin kawo min mijin da zaki aura gaba nan da karshen wannan wani bidiyo wanda nan ne ba ki kawo min mijin da zaki aura ba to duk wanda daga na yi sha'awa ya min akan ciki zan da ta aura kin ji abin da nake miki kin ji abin da nake yi da rana yadda fito da mu sannan kuma na cikin su umma tana goyon bayan abin da yake to shi ne mace ya kamata a ce in je mu zauna mu shawara da ke mu kike ganin za a yi to ai faɗuwa ta zo daidai da zama na gani ko sai ki faɗa ma amina ai ce ya fito sai su faɗa ma shi ina so ki sani cewa aminu tun da nake ciki ta taɓa furta cewa yana da ban gane ba duk zuwan da yake wurin zancen ne ba na abu ne yake gaya mu ba illa zance ne kuma na duniya hirar duniya kawai yake mu amma bai taɓa cewa yana kaiwa wannan ai shi ne da ƙoci da kwanan ko ta dama na zai ki bani shawara a kai kin gane amma ke ma kin yi magana mai ƙarfi da aka ba ni abu na gode Вот, sun na gama na zo ka ce kana son ta mu kuma mun yadda mun amince saboda auren da suke neman ta da shi mun tabbata da gaske saboda cikin mutane bai jama'a kakan zo ka ne ka yi zance na kuma mun amince kai dan babban gida ne babu wa amma har yanzu ya ake ciki ne wato abin da faruwa da shi ne gaskiya ni dai ina kuma magabata na yi gangan da shi kuma ni ba zan iya maka ba abin da ya sanya ba na kare saboda ko uba na gari abin da yake so idan yarsa ta girma ta isa abin ya kawo da ita na tambayi yarinya ta ce sai kai ba ina nufin cewa ina gaya ma a yi auren nan don na shirya ba ni so da kai amma Allah ne mai yin komai abin da nake so yarinyar nan dai a san halin da ake aure saboda kuma ba komai yanzu ba irin dafani ba a ya dore na tambaye su tace ce kai take so saboda haka nake so da abin da ake ciki game da magana aure to sai a ji ai musu magana ba da musu magana yawwa na jira ku eh to lafiya lafiya cái rằng là mới có làm việc này mình mình chỉ chuyện mình rồi thế đó nó sẽ là một bảo đạo của nó luôn tầm bảo đảm lại sự sống của chúng ta cũng như một người lớn thì chúng ta sẽ chỉ dẫn đến tổng đồng mà thôi Chúng ta biết được một phần là những cái kia là ya da karfe tsawon da ya yi wanda yake wasu ita wanda hanyar da tsaro wajen matan da ana da kuma ana yin da ya shan da su kawai da da shan da wani ya yi shi ne kamar ne da ya shekara an shi ne da kamar

ka ji ko ka bari ni zan samu alhaji in masa magana yawanci sai a haɗa nakan da na amina ka san su maza idan suka shirya abinci ba sa so a zo a yi taron kawara a zo a yi aka ce za a bi da zafi to da zafin za a amma ka ga kuma aka lallame shi ka ga kuma sai aka tafi wani kuma ba za ka gane wannan magana da muke faɗa maka ba sai nan gaba kai ma idan kiɗa ɗan za ka gana to dan Allah ka yi ko muna mun fito a haɗa a yi gaba ɗaya a hutu sai ma can aje a same su a mutane su a daidaita yau kuma ma duk a da a ji ko a ne mutu haka ne kuke yi ko A'a, so, na kuna na lafiya ne.

cewa zan ta sai Allah ya kawo ku Allah sai Allah sallama na ga ku ne tsaya a waje ko eh Allah muka ga muka muka tsaya muka ce to zamu abin mu ce ba kira ka ku gida da dai a masallaci sai an fara sallama amma ku ko zama gida sai wato da aka ce mun waɗansu ne suka zo da za a yi murna kwarai da gaske sannan ku da zuwa sannan ku da zuwa sannan ku da zuwa yanzu dai abin da ya sa muka ce bara mu da mun aje mota a waje na idan dai mu sallama haka ko kana nan eh ka ji da muka zo wani to ya ta san dama shi batun neman aure hmm. dama an fito a yi tsakanin jeru. Wannan gaskiya ne da mutum daɗi fara da gaske. Sa muka sai to ban zo hmm. domin a tsaye da magana. Haka ne, haka ne. yanzu abin da nake so da ku sani ita harkar aure ta fi karfin in yanka shawara ne da kai zan yi shawara da yan uwana da uwa abin muka shawarta a a ya kamata son ka faɗa mata ba. Eh. Ba abin da ya sa ina ne aiki duk mutumin da ya sa sun yi kamu da aure har abin yi ta faɗa bula rage samu a wata fara ne don wallahi ne da kirki kan kuma ni an matsa maka ce lallai ne kuma tsiya mutum ya ke kan yanzu ne tare mai a yi lokaci kenan Allah ya gaza ni kokarin magana insha Allah ko ni ke ji. Aha, to na gani. sha'awa in da farfari yadda ya tare ta yi da aikun sa'a don ta wanka da ƙarfi wannan yi ke zama na shi na su da ƙarfi yaran kirki wallahi in ka ji abu wani don sha'awa kirmi na ba ta arena wallahi ne ke fara da ma din shawara su na a tun da su ne ma ko haka haka fa dole wani ta'ayi

ga an gama maganar kuma a zo a haɗa wanda an iya jira kana da zai an mamaki ka ne zai gagara ka ka bar wannan magana ne na da zai ina so ya ta an haɗa ne ke maka ka bari da zai ka karka da na shi ka jiya kan ya kami pun akan mengalami tema kamu ini tunjuk relasi nanti ya aman tak ada sama umi itu dihari ini Okay. Ini ada yang kita dapat di atas ini, kita juga boleh dihormati. Thank you. magana matanka hajiya da ta zo ta kai ne don sabar izza da jiridina ta ɗauko ƴarta kuma wai ta gudan mariki kuma za ta haɗa da samun aminu to ya kamata al'amarin da muka yi wa al'amarin nan ka taka da masa misali don haka nan a gaskiyar magana abin yana da suna gida zaran nan wanda ya sa ne kuma mutum galibi ka san cewa kai kan kamar na baka naka dama ni ba abu zai ko wani abu ya zafi ni kira a kan cewa kai kana kasa da ni sannan kuma a da wa na shi ma ne ya yi ba ina ka zaune ya ne ya kawo magana ya yi ne ya ko gobe kuma ni za su baka ce ni ya yi kaza ko an buta cikin magagamin na shawarar ko wani ayi ya kamar ne ya yi ne ya za a nasa an yi ba kuma na yana da yanayin wasu matan ma mata ma wasu mata sun yi ka kawo irin wannan mun ka dauka abubuwa da duk abu da kaga an samu Allah ne ka dafa sai ya canza ka gobe sai ya canza ka ayyan haka ko maganar mallakewa da mallakewa da magana ne irin da wani mata dan Allah ya ba shi mallakin da ya ce don yi ne da cin ba don kuma za a samu samun Allah abin da ya canza in ka ya ƙarin bayani shi ko ya kamata auren shirya magana mutane ne ba ya ga maka kashi ga wani ya yi mai yadda kuma shi ya magana da ba kai ke ba to shi kenan zan je wajen yaya sai zan je da abin da muka yanke dai muka guri aka kama zan yi wannan yayyawa ko kuke kira wani masu tsawon hawan jini kamar da kuka aisha hawan jini da tsawon عرفة والله والله إذا ما تحس بالمرة الطريق ما دولنا جاو جاو بمدي كيف لو كل كل ما لو بتوجي يجي كيجي أولاد والله بقول جوا ولا نقول كويس جوا سلام عليكم يا ليه ولا لا كذا kuna da yawan kuma tsaro ba a mutu mutum ya zauna kawai wallahi don gudu ko da wani abin da ake zama

ya amfani rayuwar munafunci ka kulla wannan ka kulla wannan

kaɗai ne wanda ubangiji Allah ya rawanta shi wanda ya zama cewa ɗan uwan suna masa a ta samu sai da kai ina ta tunanin cewa da aka canza ma ba su ba ba ko ne ba ba ciki duk wanda ya tuta wa ɗan uwanka Allah ya ko ba ɗan uwan ba ko ma wani bar da mutum ne ba ba dan Allah ya sake shi na kai zuciya ne ba sun bin da a cikin gidan mu eh, me yasa me kika yi wa wani eh, kullum shawarar za su kawo da ba gangan za su kawo da kin kaza an kaza ban yi kaza ba an kaza kyau yau liên quan ăn bè là hồi nay hồi nay đã đổi nhau Thank you.

wane ne yake neman auren nan aminu ne don wajen kai shi ne aka rubu kuka duka ce ana gaya musu ruwan da ruwan an gaya musu neman auren ya ta mutum tafiya kasuwa zuwa zuwa kuwa ne a dawo na ce an gaya muku zuwa kasuwa a zuwa kuya ne a dawo a zo neman yar auren yar kasuwa ne ido Allah ka ta ga maka abin da baka sani ba ka yi kai shurun ga maka abin da baka sani ba ai ya dace ko ko ko min tarayya da wani gurin wani wata to da ku ta ga maka abin da yake rai ba tukunna ni ba wai kawai za a zo a sirke na cikin gida kuna zai da gida zuwa dauki auren yaron baku ba ai ni ba na da yawan ba hasali ma ban tabbatar da sai an tun sarkin wannan yaron ba yanzu kana so ka ce wani bamu da utili ka ga wannan malam daga gida na maka zo gidanka to sai ka bari ba da abin da yake raina to kadi ban tabbatar da ƙarfin yaron nan ba na farko na biyu kuma neman auren yar mutum ba zuwa kasuwa a ji a zuwa kuya a dawo bane sai kuma da dai shawara yana da yawa wallahi kayo cikin gona dan mun dai sai ba ka kaje bane kamar kuma shi da kai shawara na roƙe ka cikin zamu ko kuma ka kusa yin da ke da shawara ba wani lokaci mana ba wani lokaci a bari in samu yan uwa na yanda kai ma ka je ka hado naka ta gudu ni ma bari in samu dawa a bari in samu yan uwa na mu magana da su yanda suka ce sai mu muku daga baya ga muku abin da kuke ci sun ku ke zuwa lokacin da jawara ta kaya nan ne dan tsawo amin amin Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Bahkan tidak menjadi tahu Bahkan dapat dari manusia juga Kalau ada ujung berbuatnya Dia menjadi mamanya Kerja itu mana kamu hanya aku Kau mana kamu pun tahu eh Sejajarnya dia tak lupa Apa sudah kebutuhannya Saya Kabin dia tahu Ini nama tak aman Saboda abin da ya faru a gidan malam ban ji daɗin sa ba irin cin mutunci wai ki dubi fuskar mu kowa ya san da kawa ne amma idan fuskar mu ce wai yaron nan bashi da tsarkin da wani dubi sannan kuma a ƙesa ba a kuya ba ce kamar da a me ya kawo zancen akwai a nan kamar wannan kamar wannan abin ne ya yi min zafi ba ni ina ne ne zai abin da har mu zai bude baki har ya kalle kuɗin yanzu zan fi inda kuɗin duk abin da zan yi zan fi ga cewa na lalata duk wani harkar da yadda zai zama cewa an cewa ɗan kwana mutum ce wallahi ba zan yi ba na ba su wannan kowace ka ba abin da ana so wannan abin da na zaya Thank you. 아니면 양 강도 선생님 말씀주시고 와, 호등이야. 여러분, 미약하. sa masa rai a cikin mutuncinsa a gaskiya masa magana akwai maganan nan a bana bana an ya yi na cikin zuciyarka ko a daga kwa ta cewa kana kare da ta babu wannan Allah ya tsaya Allah ya tsaya ya rabu từng một cho mơ النواب مني أنا na ɗaya da gare yana neman auren ƙarfi na yanzu na fi na yarda a zuciya ta har ga Allah amini ya auri ƙarfi na mallam amma ba yi magana ba a rashin da ke ta da gani na ina da shayar duka wanda ke ya tabbata sannan auren zainab da amini kuma zai tabbata kamar yanzu da ne a tsoron kujar sai uban aminu ya sako mun ta. malam